mak fasila kawai gogir gondo tele albarkantawo ban lokaci su ta yi fo kulse kalin mu dubu bore mo di irko ne annabi ne to indi irko ngarai za irkanti bore kawai gogo bore ce go koyi addina mu za zada wani bore fatta kubaira da bore kan gogo gorga an ganirse irgi irko ngarai irko subhanahu wa ta'ala inda su firara irko subhanahu wa ta'ala inda kullu aljanna kanti jannata firdaus डॉक्टर से लारसिला मुसू बनता ही हरबंद कन मिल को anna में सभी कन दागा इन ga अन्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा इन ये गचर फोडो फोडो ना कम से फोडो ka albarka an tabbatin kulga eh hun kune na fosila sila go gir gondo tele albarkanta wo ban hun gemar gandir wani ya fosila yi kan ya ir wurge na golongi bai bore no si bai to matai fo kul sai mi bunne bata mono ran ku ne lokaci su banan tawara kamir gaba im ka gunga me dan gutun waka irko da banan di sai waka iga bai gutun qur'anin da hadisi ki mara in bore ne halandi in bore ton ton ga mu dinga wana bera kan ga ise sai na fosina yi irga sallam alfajr ga jina ga irmi yar mawdu'i kan ma ga irni ke irmi furira wasirbisa laguna waafasina kan guurka muwaaruga kan katiya sheekh cabdullah assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu muwaaruhu irwan dinon waafasino asheekh shamsudiin yuusuf almadani imamu assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu naam waafasinay irwana gorayone kan yegtee gorayno kan irgaba goray in goro inunga wala kalay taas alfagan yo iwana sannan kan yi gite borai sai gutun qur'anin da hadisi ga borai mu duga nafa wai sai na fasinai harai kan yanna ga irka gugar bata mai ra asidi sani zikir gicar tantana zama a farkon ga kan maudu no kan gulwa wasai na har gina kan irga ba irga fasinai wani ne ira alfagan kirgunyai imin ne mai dangutun a cinara hasarai kan gogite illabora wanene ne mere kan gogite labora lokaci wani wanora ifo lokati sababai kan yango kan dirga sandai da binayenai da fitina da balawo wose irgatan irin ya fosina sai kan te a shekh abdullah ba a ifo kati ya fosina eh, balawo kan gogudu irga sandai wo kangogu ir datalka talago kangogu furgoraindera irga bai kai kul sababu no adinga ifo ga kandirga sababu ya cin irgogu gorgi irkoi gana gogate irgogi irkoi matka irkoi gaba irgu jengare gogu ir sargai gogate yalla ayo gogate irbinai ga bori yalla irkogu tunga ir jarraba ayo duma ya cin dai amma irga bai kai kul sababu yanno wose irga bayro ma gutun midare نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عليكم السلام ورحمة الله نقول بين أكفوسنا السلام يكون فندقوي دلوك توكارا يقو نقول كي نقول غمدو زائي ونغوري دو ega koy ngwari amir wafakandi amir tabbatandi wani sanni zai kawai gicira yawo balalmi amin alfaga go gisalan ay kan gadi jinda hasarewi go kangate labo bandabo dine hasan hakika bonda una sanda al ifsad hasan to hasan mo a waicho waico ti hansaya a waicho waico ti hansaya to dine hasan anya fusine har sintina hasan bayawo una katiwo kan bore kan arahun kuna kan kati shirku na har sintina al-ishraku billah na zama da ikunan da shirku ne hmm. zama har sintina kan sai iko na annabiyan mai samba inda lokaci ina ka ima bore ka kuba da rakanta shirku da wani hmm. ini dan nuna dira kan kati aljanna wani kan dubbar na gana niga halasi hmm. amma har sitina hukun dallar labogu ne bore ibayen hukun kan ishira a gogo wacce ta irko se hukun nigidi boro dafu sandera wala fu kan kan fuwa hal a huma a minga murado gawo ko ga nigidi a gaye alfatin bai fodo wala muye zima fodo wala mane bonfoni gon kotte wala mane yacine kalama koy kan mera har banda kan in koy nar ganjimo iga mahasante labo bandabo wala tufsidu fil wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha in koy ne sila bo hasa bai har banda kina hanse in an da tauhid an ya kafo shi masa hasara hayawo ago har bewa kan gobe bai go mewa ya fusi wadi sai wallahi annabi yamma ku kan koy sanda za annabi nu kalam ka annabi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam igo go bori cheno imu fun shirku ga gi irko hinna fallan di ibada har sun sintina har da wani wala bafunan di to wallahi in wani mewo kan kan mutila labu banda bo kul gudu a sai da wani wani ka tiyafo wala tisintina shirku nga lokaci hasarau sintina kan aga beri gumo gutuna hasarau ra labu bandabo kan wat kul kan cin inna da mai zai isifai igo te amma ga iko subhanahu wataala aga dukur labo di moriga nam irgire irgire ya fasira ta sheikh shamsuddin yusuf ifana ni gani gutun hasarau kan gogite labo ra halaka soho hasarau kan yan gogate shirko banda ifo ta hasarau kan ga كينجي كنجي بلاو لابورا <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام إرجع فوسيني إرجع سبحانه وتعالى سابو إرجع سابي إن كان الله سبحانه وتعالى قال irga da Allah sai ŋaaray irba ka sai ir wanadiyawo sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irga kalsuru irga murgundo hungum wadin da su daga fata matka bara da insha Allah taala alal hakika ya fusinay ir wana alfaga abdallah a salamboray se hay kanga de jinda shirku bon shirku daga dinin jarna na fil hakika shirku go haray kan yan borai dangai gine <coughs> borai dangai gine ga to haddi kan Allahul musta'an Allahul musta'an wala shirku adamai da kan bafuni shirkura falaysa lahu jazaa'un dallahi illa an-nar irku subhanahu wa ta'ala <coughs> afilla irsi ani burku kan bu shirku bon hmm. borabu musikan Allah subhanahu wa ta'ala do hmm. ya dimo non ya fusinai haikan gado jinda shirku banda da ir bu ago ira as-sihr al'ulama al-ulama na bayan shirk wa bayan a sihir da shirku wacce ne daga kai subhanahu wa ta'ala sai amma burfu mu a ga tunu inda mu koyi ga hasarauta burfu sai an tariqi sihir wani mu a goma a gofa sa da kayan goga bagu mun kuna labo bandabo wal amru thalith in eh zanta kai urga tonton mhm. أسباب كم الفضاء كم بإرسي كم أني ما هو الأسباب التي جعلت هذه الأمة نعم. تؤم البلاء فيها نعم يرجو وسند النبي حديث عليه الصلاة والسلام إركود يعني خمس نعم إذا ابتليتم بهن نعم أنا صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن لا يدرك المهاجرين والأنصار نعم أذكر كود يعني حديث في الله نعم haribuna irkoy diyane nga gangari amasiba sahabai garkan balawu yanno da ika lokaci wani a ago ira igina irko di alayhi salatu wassalam asalan ifogon merite yan idha dhahara alfahisha aw az-zina fi ummatin ifo na irko di yana gadwai alfaga balawai ne kan gote hunkuna balawai kan gote lokaci wani kan rayuwar go mhm. qatlun nafsi funde kayan gobe fu yayi mai sande ke ngo borega katuru sama dona ko gobe riga wani ne a mai har yanno ke ngo na sababu lokaci wani kan ra'ayar gobe kuna mm. wadda sai al'umur haikun kan imanin misano kan ra'ayar borega gatun dori a gwanda safari a safari wata ifo a taubatu ilallahi azza wa jal mm. wani na tubige irko subhanahu wata ta'ala ga wadin nogati a wani safaro wani kan tawon kai ka yarmayn u doontaan alfagaagana sannaybo insha allah naam magfusina iza manadka maaramma irona magfusina kanti asheekh abdalla almaki ani borimo ndigitun hasaraway kawangogitilaabora nkuni ago iraa shirku borma wacagaar irkoyga ribondakan asaagunda borma wacite irkoysi hansa anabi sala allahu alayhi wasalam inaha ayu zambi aczamu cinda allah ana an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka annabi ne wurin yace bayan irko ga har da kirko kinta ka ago zulubu bai rera kan ina da mai zubu ago irko sini ya fanda wani irmama waka alfawamir mawayan lindana shirku ago har bai rera kan kuma labora jama'a na da yanga jime na gagar jama'a jama'a ya gara mun tubar kai na wosi irko subhanahu wa ta'ala amir wa shirku ire ga ya kufa fasina kanti sheikh shamsuddin yusuf al-madini ngamo albore kanton gutun ane kwarti kwartamo hunkuni illo ko cora bor fallon fallon no si na fasina kwarti ko yidu biro ga ni ga boriga char kwarti isiba chare mata fokon sai boryan igi char kwarti min waccan da wacce kunno kankan dai amaga igi charkorte bofo kul gaba ngi hinna tabbati indora wal bofo kul gaba ngamamai wal bofo kul gaba wakan gaci amte indora din ka goye de ne ni nasiyon maga niga goryan gar igo gi charkorte so na fasina din ni ya fasina korte nina ka alakkalora nina alakkalo barai nina fallalli nina ka agoyora so ifo ne gudu ara wasi ilmir da agwallane ago hasaru dai rera kan gobe ta illo ku cora naam marka fasila kanti asheekh cabdullah almaki aga waxay yidhaahdaan ninkaasoo kirga birmiyeg ahaa zange taalibeen fayangona kan irga baa nimin muhayan dabo kan goray manasan bay kullo ku coora nidi alborandoy boro iminyama kasinay goydo kinyama kasinay goydo igo muamala albor kan gondo wandie

عدم الاختلاط نعم بغي مسنياني نعم وانا وانا البعد ويبا نعم بكل كان منتين وانا يزو ما حرمونه بكان جا حرم اصلا في الشريعه شريعه نورين غني نعم زما ما نما نبرا ونو حي فوق حيفوق فونس دي بازي نمبو آي إلكوي آية, آية كاكتاني بهم سمعنا بمبودا نعم يعني جيل جلمان نمكوا أغا بمبو نو بمبودا داجينو نعم yani waa adam ikhtilaato imne alboray bagoydoono hmm? himaa wayboray igollenge nankiigo alborego nankiigo imo wayboray danwani hmm. wayborengeno kagwedi waybore goye hmm. alborengeno kagwedi waybore goye koydamo ago ira haye kan gogudinte koyna alfagay matkan nigidi wayboreyga taalamgo koy goydo kan iwane awhay kulgotare gahamay kulgotare taalam foyngol kan boragate kan taalamodin ni wani ko muhimmin imamadiya anan ke hukumi kontrero ne wuriyan si talamai din te kunne se goyo do borai ne ne di talamodi iga zammu iga sifa iga fore da ga kan oh. makarasi oh. kalamu to ne Allah ya bana shaytan mu fu nda lakkalo da wadi mo kai shaytan nudin talama zam shaytan da ma talam na gumme ga da mi se kalifo kalbo mu kai kanawa ya dinga go asbaba da dai gaba wani ilmu da dogone a ikhtilaato kan tinyama kisna al bohay da way bohay imisi nyami chaga bohay do no non kul kan no al bohay wani bohay wani ko no way bohay imna imsutura imma sinarin talim fo no wala dan fo da ma ki ga dan kan ga ga mai kul ka tai wani asbori wani bohay tura ga dan gafatta kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bohay kanji wode ni kan dan ba ku kan ma gadai yari mai sheikh abdullah in kun nasa cokar rayin goyo wai gwarbo gona kan yali ga igo ga zina zama yi gwaryan gona kan igimir kan zina ina da ikati alboro ɗaya gwarna marbu zina fanna gona kan tare gona kan nini te akwai saban da zina nan zanga matakan nini ci da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka yamar yin boro a mistura ardan fata amma igimir na naurawa igimir kan hangai ga sandi igo na yazo nan da zari والله كم ترارد ويور أمادا وفتا دبر فنن ما هو والبر منك والبر يزا يا ونجي كنا زمندع الفن فلان هي زنجان كو أنا جناب من يبن بو بو أذا بندع أم جناب من يبن بو كلام جناب من الفن فلان ديك كلام جناب من يعني فسي ترارد كما دن البروان فما هو وسي شيخ عبد الله إذا إلقوا سبحانه وتعالى من كيدنا وني cilmiga jasidana inaan waafaqsanaysaa sheekh shamsudiin aragkaasoo durbane hasaraygoga tilaaboraangamo madkani jidaa imiyey boraygoga ñaankasinay jaraa daakaada uzur walakaada tilas alborondoway bor igo goynangura matano agimanda arsinamci mandi ko woybor kangoyigay fura ayin gingi bombatunda ولكن يقولون أن السيارة دعنا بريمو كان جو قدوي برواني متن يجيب قاعد قدوي برواني دي إلي دي بمبتو كويلا نعم نعم ما كان شيخ عبد الله بنغني دا نعم ويبورو دا غفتا انغفورا أما دابو غفتا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم hasaran kulkanka sababu borano kanda wanda gace asali gina zalika adna ya urafna zalika adna ya urafna fala yuzain ina suduga ni doron di sabbai se an jirgin asilo irko subhanahu ta'ala man ne kalwai boro magoro ga wani fura karnar ti kunna da karno man dugate mhm. irko ite darura ka ilfo ke ni mu farta wani mhm. koyi ga goyi to kul mu farta da e ta ka arsila matarai dan nise na'am da ni dabu mhm. ni furni burkin tarara na mhm. irko subhanahu ta'ala ba a yarda mhm. burkun nusin darandi burkun nusin darandi amma mu irin sidir yan agogoyi dogoyen kan yan hal ni mana wai bora man farta alhali cunora ku isa san bugoi a fu mu ne yadi no igoda to sun mu yodirwa igin su ban yan ni mun bontan gogoyi wani mu min bon gayi ni mi jangoi wani ka de dum na wanda bun eh. ni ni bon gayi ni ma jangoyo abisani ni koy gini bon salle furku tarese Allahu akbar zama irma bai ifo sini ina a shaikhu wa shaikha mhm. ifo sini ina borkan go hijera ce sheikh mhm. ifo sini ni wai buramu ce a shaikha alfagai na li annahu marra bima idha marra bihi la ya'udu ilayhi alqabr Mm. yani ba bisa zamani dinga zamani fadin siye ka ga koy ne mm. amma ne yana maka kan fun alahara ka an mm. irga irgane matkal fai gane al'adam se yani yusammihi bil akhirah ana da shay borkan nan ka aka an dunya ka kazalika da bisa an dunya akwai nanga akwai lahara ya cibno dirawo goda ya dinga burku kan bai ga hiji ni fatta rostarera wai burku kan bai ga hiji ni fatta wanda ya tarera ni di ni cito shari'ara na dora kan nan bai ga higi kito an manta fi mhm. ya da nan ya dinga ni kun gani bonno ga kun ga kan balawura kan kayan dur hani mhm. annabi ne i gane hayya bismillah su fara waya ku masambu kan ga wasinse annabi ne ya hal aran gadi kayan dur hani <coughs> burgono kan i gana sami bismillah borga kul am kai ga cindi a sai a fullon kuna sidirin asino wallah kuna sidirin asino hankuna imani se bismillah banko noya mm-hmm. ni bai tanga tare kan ranu imani sai hu kan hinga sambu wallahi ba banko fo din hinga do gunga ka bani bande amma yi bai ni ru ke ni sa cin ara hmm. to wani witi an dun haya kirga bana na ru kirga bana wala to kai fa sufrai kan cada sufrai fullan ka an dun ya bana singa dai Allahu akbar ya dinga irin ya wai borai ima haugai dangai wani burkin tarai gai addinai batu mhm. war masirin akwai irko subhanahu wa ta'ala do ni kurwa alhakuti ma goni bonke yando hane in ko yusuf rasalla burfusi ya dumo ni babu yango ma haugai da zama addinai ya marda asila matarin ni ya marda tila suno ni madabu mhm. gafarta madugawa da shaytana arai mhm. madugawa dabbore kan te fondate ingai ma gai hinga duni ga fondo o koyge merite da ni mm, amma dan mo irko sai dole wani ma da iko subhanahu wa ta'ala sai mm. Mm. na sati wani yanayi mai hijabu a te dangare uniform fason fo mm. kama to wai borno zai hijabu alfaya hi kusa kire ga lokaci fai goga kai kan a goga kai ga taksi ce ci borfo goga ka lokaci fo ai kai amma goga bai har goga bai ibarin kana goga kai afa na goga afa sai nigo di wolbor samo kan goga ka wiga wolborawo kana goga ka hijabo cirai kusino don ka wani gandai goga gani hijabo ra don fare kusa ba cirai mm, bare kan goga kai ne gone gun sana ne wa goka wani sai ya fosina zan wani karan ma yin ya fosina ki da shamsuddin yusuf almadini a naran mu yayin da gutun wolborai wa hambur irkoi aran kango nan ku karan go hije tura goyo biro na secrétaire wallahi ana maran burkin tarabatu min ne ne ga wani min ne post ga wani min samu na ga ni min gol yar kandi ni min ma ni burkin tara kan goni sai nina ni nina ran windo daraja zeri nina wani famiyo wani daraja kalani nina kunya amana wamo gwai sabbuna goyo kan ni gudu ga wasu na fasira ina hagwai wani amintika na kuna hannun kan alfaga a tonon ga. irbi ko ngare iko subhanahu wa ta'ala amma alfaga won kuna na nonon irin iron fundera Allahumma amin ikata kan irga bawuni cirma wani ba Sheikh Abdullah eh lokaci wani kara irgo irga bai kan hando kara irgo annasara hando no kan sigine December mhm. December a rano wani ne a abananta chafarai igon ningin wana fit kigate mhm. a yare kigate gutun hando bananta ga mhm. to kul yi yuzani ibo ba gona kan dahan doka wato 31 eh, iga ce ne ma fite borayo banda kan yan ine ikon izanin isa har banda kan ikon ne isa a na mujiya wani har banda kan a amma ga irkoi gingo labo bara irbo wala na kortu labo kortu tonda yirbon barde matai fokun sai kala sanni godin maga inano boray kaŋ yaŋ go ga sannayo gani isa irko izano kun ir arsilamay zey kaŋ yandi jingal lokaci to irga koy jingaray ir izey wani ir ne he an hanfoyaŋ alberi yaŋ goono kaŋgay boŋ se bumbo isbay fasir koy ningay taka ingandi izey da gafi ga fiite cerdande nad izai da yanda yana gafiti matani gafiti da anna sartare ni da gine mhm. fitar yanno babo windi ko no ka ine ma kai din windo tarbiya mhm. ma ko ga pitar yanda ga kamin din wanda ni zai ar mazuru ar batu ar masabai ga kargo kurabare da يارنا من تشبه بقوم فهو منهم يارنا نين كل أفور أفور يقول سبحانه وتعالى نيرسي القرآن را يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إيه كيركم نسيتي باكويا إذا سيركم نسيتي باكويا من فيركم إيه إبر ينمو أرى إبر ينمو aduwi wa aduwakum auliya wasu ke ba kuran la tattakhizu aduwi wa aduwakum auliya ina sai ai sai irko ne irin si te ba kuran bor yanno kan afodai iwan addina di kan bu igo ta fatara addina ni ni arsilama ni addina daban ni arsilama ni arsilama taradin amma berin ga ni arsilama taradin in wani kati cimo nima ni yimge cimo sambuma jindo makwai kan ta tarira jafartarora irin ne ni sai sheikh abdallah ifoneni gene arsilamai zaikayyan da hamdu yani ka abuto bananta iga fete boriyan mu koyi fetar wandai boriyan mu koyi bankar wandai in fete te wani mai shi te ne gane ici mara wallahi kun hanna kai ga tonin dido da ya bambo na'am kun gano kati har sintina bori mahambo ga kwai na'am hayayi imahambo ga kwai zan kai ima hamburger kon wani wani hayra irma bai kan irin wani zankai din ci na ira a fokul zanka a wani tarbi a goni da bandaga har mano kan iko ne mun hayan din da ayi bubu qur'ana ra bore min ge bombatu dinge wani funde ga wada danjo din kara iga bore din dan ko sandu gono dogono amman hagu arsilama ni kanti arsilama arsilamai zai ni mini bondan haikan asin gunra zama asno yahuda da nasari wani gida da silamtare bon wani gida da da silamtare to annabi ne bokul kan wani igici mamin da hankai ni mhm. da sambanda bokul sina wani kan gama da haikai ni da sambanda ba wa manci mamin da ba wa buɗe ba ba ko kai dangino ikon ne ne ma ikurmanoga tabbatandi iwan addinoya zambo heno kan iningey tire asle kini annabi mai samanda ini kulda chaga ini sanne balma ina foyon dan kan mantinge no himada ero aslame wati kul ero wani jingaya de wani nafila ya ugoge ero ko ngaya amur ke ni fonde ke entabo ero done ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alayhim wala gawali wat wa go ko ma ko me kanda fanda ke tadin bo fanda ni kai ko mun do di annoman da gatun annabiyan mayawa din wani bo hannun amma masu fanda din fanda zai din kan bore din fanda kan duku se kan ti yahudai da an annasaya kan go ko gan dare yambo hmm. zama ifa dare yambo yahuda yi gonda bai amma ibera imana ibewa mani na fa hmm. annasaya go ko gan dare yambo gure bankanigi bai godawan bon bonkahi won ko mbo igo sikkaga hmm. imenge ko inzawa fano tingo ko temedet ko dini sene nigi bake godawa wamanin ilahin illallah illallah ko yemeno tu koy forna ga gana de chini e ko banda koy sino hala mutum nan ka ilame e koy bumbono zumbuga ka gate maryam ga isa hay hasha subhanallah wani sanni sanni wannan ka asilama asagwa islam wani sai shekul islam bin ya gomin ga sannu ka gici a gane wallahi bari mamoni hannun zaro iwane iglis zai dara zan ɗauka wani duk wani zan bugu magan da yanoni ran gani a silama hannun zaro min ban mai wani yanoni mastan zaton koi amma ni ga di kawo bayan goro kan ya iginin ga koyon magan da yi wani iglesia ya kullum da zo farha zanen ko addini fallahi barka han ko barka ni aslami fa ko zanen ko barka ya ga ko barka san da ni ga da ni bura wa fo kai kai ko gondi eh sheikh abdullah amar gari kirce wannan gogani inda wanda goga mamaci mm. mhm. fetwa ne mun ta islamai wannan amma islamai zai da isa kullum da gidisin gai islamai islamai bondoro eh, ya ya na fara wa gaskiya su lamai zai suna an gai gondori bayan hukuli su fahimci ban zama da wani a gosu wani su wani ke makal addini ya iza yana alfaga addini fokul sino kan manti addinin islam kuma hannun uku gyaran da gune an fa zawo ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dinga wani sahaba ya hajjo do ayo sun bi ne na'am al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu al-islam dinan wa man yattaqi ghayra al-islam fa la yuqbal minhu na'am ne ne umar bin khattab radiyallahu anhu ine an fogoro kan zumbu kan go ara wal qur'ana in wadi da gana zumbu hmm. don handi kana ma digite jinga wani canje kan da kan bura sun da ku kala gani gani kan ko ko ndo uba na se ino aya din ai ga bainar ka zumbu ai ga bai lokaci ka zumbu ai ga bai hankala zumbu a zumbu annabi ga jumma za'i alfa zai annabi go alfa tango go nan ga sahabai go hajjira hmm. jumma za'i. Hmm. hanin daga bai amma nde addina ku ba haiku sino yar gare aslam aslam ta ko bol saida hmm. mat ne te ko ga bo fodi hmm. kan matkan min aya can bo ga din mantir ba ko yanno ifa sun ki digite hangasin e ko mo ne wannan isbegi ya da yarda sai ba in ba an kan yahuda to kuma yake ni ni ce ba ta ta ta margi cire hatta ta tabiya eh, ya daga dan bai san kai gari irin mo hayandi wani man ta arsila ma jingano wani in koi ga duku handin zawo ya daga boye eh, ninge ban mo wadi wadi yau in ge ban batu ninge san kai ba zan san kai ba wa kullun ga wasu bai amma dotti je kan ta haye in mo hayandi bai kan wani manta arsalan tare wani jingani ninge bambatu sama hayaki dan buga ko in koi ga ngon alfaifo ne kan batkai ko kanda aya ta abu samawati mutan ko kan didi kan sanda ton da ibn boda da bena da gande din gulu go sanda ton da ibn boda fo ne kan ton da botin na da mizlakka zama ibn boda hambu zama ibn huce silifa go kottu kottu kan ganda bena ko sanda kan da ko kottu wala hadda yani ga alfaifo ne didi kan sanda wani hayo kulite da na da mizlakka الله أكبر هذا ما يزوغي يارون هذا ما يزوغي يارون الله أكبر ثم قصد قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون وما بتون أمين أمين يا رب العالمين ما تكون شيخ الإسلام بتريان كذا كان حن زاو يكون دكو عجوز مبود بتمد يوم فويدا وين إجنيز يد وين نوم فويد بوي من جبهة حقول مسكوا كان دكو دا بارك الله فيك يا شيخ عبد الله نعم الشيخ شمس الدين يوسف ما sheekh cabdillah anuumahay nagutumaaray halakaasoo iran mawduuc dayraanirgu kankati fitu hmm. yalla arsilaamu agahagu arsilaamu koyberaydu waljingraydu wali fetaydu wali naaruna wani koygi barka agahagu wari mirga baanimir muhayminda hmm. naam naam tontonni urgite sheekh cabdallah awana sannoubon naam التشبيه دي كانت borma himigisinayda jafaray mhm. irgonda ihinka mhm. tikal fagayna kananida irgonda al-i'tiqadi da at-tashbih al-mithli الاعتقاد كفر نعم والمثل كبائر نعم من كبائر الذنوب نعم يعني بركوب كان ما كفر اعتقاديا وفندورا انا غولي اچمن ديدا ايوانا نيسيي نعم دي ايوانا اصلي كان بونو يغوبرا دي مو كفرين ويغاكي با غوجينغار ba a gujin hmm. gar cafarino oh, wallahi wani ina mu alfaga yin tabbatan ne kama akida do hare foresino hmm. so da alfaga na yake wani talla wallahu minkum ta'allahu minhum humudin tasbit ala ma hum alai alfaga yi ne nigo Iranu matakan irko yi ne nuhu mai din hindisina mai irano nigo eh kan aya kan gorin ko so na tarawi gidin mai nigo ne tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma

français a nasara ta taramuskone français logo haramandi la la wala danga burama an nasara san gudai ga tenga ba ko fo kan bisanga zan da yadda asilamu tana na sala talibin da yado so na da asilama ga di ba man kan chafaro ni cere il faut kan ni cere dan pour que ni mutai haifo ko amma wani alfamina da dhunubu wani man kan zunubu ranu iga citi subhanallah bo kukan jingarga margunda chafarai boradin zunubu bere bon naka wani wannan alfamina ta ngani ga banni no ana iga di in kanta da irguna irla bai wai mun kan jahil za to da bore hmm. gudu hun kuna irin musambu da ni mutkir kan da bifo eh, katar labo karra balkar hmm. fil hakika ina almandan hmm. ina almandan cimcini ifora balora amma ina batu kan irwo maka ne icabica farai sai kan irwo mai yanno ah, amma da nijar na misali maka irwo mai yanno kuma ta silama yanno wani ne gidi wani ya masu alfala parce que bai kan gomi jira nan duba na imam nasara da dufa ba ne goce si anne to da dufa ne to ya dun ga yadda ido wani bono sai ba kuma kila silamatar kiti bana mina ni kuma kila silamatar ne daraja da kuma kan chafar marjano tubi bobo cafari marjanu ite sababu cafare tubi kunne o niger ra talman ki arsila mai na cafare sai cafare mai tabbata ni kan lodi sai ya mun ne shek samisu eh shek shamsuddin borun gwar islama ga idara kan yan igama duri ku lokaci kara ruwa in sala an nasara ki mara zani gani ga gudu arzaka igarin murade gogate gere ne ni godu iga dalan tingai i wannan plan sai kara go bafunai mhm. Ni wani mai ngari igdi kara site نعم حقيقة النساريو دائر ما تاريخ يجو كان بسا نعم يعني مركز الفريق كان الثورة الفرنسية الثورة البريطانية الثورة نعم. السوفيتي بريانو كان دبري زارينو إهو زامن قبل زمن دولة جينا كان إزيرين الدولة العثمانية أنا كي قال سلامة تريكي وإلا سلامة تريكي كندي درجة عن دنيا مي أنا سلامة تريكي أجيتي سلامة ترينو أجيتي نعم. لو كان سلامة يقول بون فلون an kici ite da bari da zan garman diyalo ba. Mhm. i kokari ite mefu ina mai wangu ina aka yi wangu kan kuma usmani ne kan ini daula ziri lokacin no idu fondo har gina kan ifongu ine na tanar bete irma faifai mhm. boro mu ko boro ba mana sai kan bada nise mhm. ni cara filana silama din musulun gabi nika ni fam dan da boro ko saudiya ga wata hijaz no gina sai idan saudiya sai a irgete da bari kan gamin atraka yi misi wana makkarin mai borewe mo ko atraka yi do ine irgete da bari nimsi borewe mo imiste da bari imisi hinni nimsi hinni da tumawo misali amma ir shartai ne to na riwo ga borai mai wati kun mu borai mai da har hinza alfagai matki kan da askariyan fikriyan iktisadiyan ko ga borai mai dan da wangu jinai dan wangizai iga boray lay da iqtisaad warin mm. ekonomiyo mm. iga boray lay haliga kaasoo da boray la kalay mm. bankaaray san haya kulra magun ina boray lay to non kan honkuna min zara madinin gorandi sun wani rodini na ha ifo no timayo ni sin kanda kada mun tablet ni da na ba ni za mu ci na ah, ko ne ni sin kada ma kada mun mantar ya dinga ne cinu itoro bor yadin alfaga wani kul ifo sai nan goga ate ngai na hinga bor mai wallahi cha fari hay kulsi ajinan ga mai rara kalanga manga cha fartara dindira waddu لو تنفرون كما تكونون سواء شبا من كاي كل نوغتي مرادو كلام دي مارسلانو نكسن دي غير نبوغي dole liman zai gana wal mu'minati arsilama yankango baina baina arsilama jara jara mu mai jar silama shekh shekh shamsuddin wakil gaba irin fahimda gutun sannan ra arsilama kan a ce fagon yare a ce fagon yare ifo ta ce tun ga dilla mu zabzab la ilaha ula'i ولا إله هؤلاء وأتيتم ومن يضلل الله فما له من هاد ya yi yawon eh, bordaran tano yawon mm. kukan kefa gone kefa gone munafiki munafiki fardu najina munafiko kan fidar kilas fannin qur'ana kan nane din kan ba firawun yan abu kan ba firawun yan abu ganda ba firawun yan abu rajiun to aslan ne kai yan gogir gombe gore kai yan igon zabzab mm. igon mu'amalan da Allah sarai ga arsilanai to ne ga arsilanai alhakai kai nan bi jahilfu na ga to an gana gano ara mamat kan irin wani yakfa sina an bari ni ayin da qur'ani nasika kan ina da mai zima gai muna kiftarayo amanti gommi bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima irin ko ni munafiqin labaran ni kan gurzugai gai ba tukun gurzugai kan te gurzugai kan wadori wasu yakfa sina irin ha wani mati gommi no labura in du borgo munafiki ni goni ar ni goni ar hmm. din ko yare ni ne inna kunna ma'akum din ka arsalama be ni ne inna kunna ma'akum man ta hi fa kul se hmm. ni go din te ni go ga izake ci plus arzaka hmm. windi moto wonen sibu ga faydo no ni ko ka ir ko jine ni ir ko no labaru wasi ma fasinai irgi ir ko wari ko su wa ta'ala mir al wakai ka dalan ni ir su subhanahu wa a ani wala kuna mai kite ir se nonon irfin ir fundera sheekh abdallah wakaigeega tonondi boreyga irmga baborey moyzen feri zamborbogu gon kango jirbi isbay kango wote lagora isbay ifokti balayo kanga baga ka irga jirgo zama tuga tuga di filmi no go gate kan kalmore kan yango go kokari ingai mudi addina o koidi gira ingai no go bai forano boreyga bakkan eh cito kawai gabani ma irmu hayanina wono kati lutancai Crayon, il lo kuchora, buriyan, igaba, ngay mino ordig in gwalla bora, arsilana yanumo, da kagar chafariyan, na irgane chafariyan agahra, agahra lisi, na ir arsilana agahra mirse, yanu ir arsilana ino gaba nijalla bora, ir gaba, ir maba, bori, nini muayindi, pede odago labura, wal ifano kati sabilo kannan borginai kayan bisa isabilira irkoi ninno kissa gutun ichi mara kan ka gandar ganda bare din annabi lut kwara bare eh. ifo ne gidin sai lutance a ce mara na'am eh, jazakumullahu khair barakallahu fik wa hasan Allah ilaikum na'am wallahi sannu wa kan kan de hmm. wani wa harno kan ga lokaci san gumu na'am zama kitiyan no kan lai gaba gumu alfagai salan ya gumu na'am iko kande sai aya tabbatanta yan qur'ana ya kan ganan annabi al'umma bo in ga moy hayindi ngai mu muskoi kan mere dira hmm. aslo haikan bo fitra bo ga danda ni fitra ni wani haikan goni lakkal hmm. hal aga hagu imane albo da albo mu cece si ba bai sati ba bai sati da bai bo ko ne ganuwangane yaani yaani- richard kan warkan yadda hayo dumamti asiro wakir gugul kwa wangu bumbo ichinanu wanda chulu ikanta dabba bumbo bisaboro duma zama dabba yo isikoi charga dabba inka niga bai haikan ga hambu wanda alfaga kai imene kwa wura irlabu albarkantawo mm. nijar ga bai da arsilam tare nan kuka ni kwa dunya ba kuka ni koy labai ba la bai labu na ta zai ne no Niger bono igma ka ni zami gine no ni fatala kan gonda dina ai su kira kin sifan da addina fanda bai ne haifocin addina ni sifan da kan ni ne Niger ya ni igudu manguyan kan ni ne alfaga matakan. wayboyekeye ikweegi fasikitawaytede ikwe moyitede olimi ikweegi zinatede imini alboyanmo gona kenge mo yadin kinni go keyda ñamera ke ical alboyano gi sammo koygi cesingemo la hawla wala quwata illa wala mane kokoy yadira ayay kan alfaga go cewu se cinin da zayi tele ya waza ki go tele go cewandi e da gan qissa lutu dinga bari kisa no wodi nunan ina labo bayi go fangewo wodi wodi hayo furisino bina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane bo kulka ina ga agun ne chal albarate si ane imawi zabu akan go barate zabu akite si kuli mawi al fa'il wal maf'ul al fa'il fi kulli mi la akbar ikuli mi fo imi hmm. to matano haikan lakkan bosiya danda ai hakike ban hanfo burai wakan gogate son dandi mame ya cillo e bumbo goda dunya goda bayan kuna inge kan gogate ikala bo danda bo yule eh. algorithm ke sto matano ko kan fonda ta haka adanese eh. na ni ko ni zanani ya kan ni ganni ni gogon fondu fu do wodi mante do matano ga hikara babban da fani mu dinta isika isika so wadin shari'a bun bono mani a danda fitra bun lakkalo bun bo asadi wani abun da hayyan kai shari'a islam alfaqa kul bi ittifaq ulama kan bo kan ne da mateo hmm. bo kan ne da mateo igin tushe kala bo banda bon bittifak amma al fage san sana kayfiya bon fage baya ku sana matki bo ya matki te bo amma huwa mo wol bon direct kasin sana kun amma en kuni min jaha wallahi bogay ma ilutun in bogay mo hayo wallahi hayo kan go bite mm. wallahi da musibatu ni nibin wo kan saya kan ni ne kan ni ne saya man tuno wo go banda to ni mo da musibatu ko da gina ni irin kan ne ruta nibin bo kan ne ba so da gina dai ka kuna da mai yaji cikin kan kan musan bugune inda dinin ya da noro naga wani kun da aka albutu su duk kai kai kun girma ne da asu kullu abdina da mama ta alai kun din ba Allah kan babu wai sai Sheikh Abdullah kun ne kuce Abu Bin Zaina mm. eh zamanat kan aka hadisi raka Anas bin Malik radiyallahu anhu mm-hmm. Mm-hmm. ani ce wannan da hadisi baka Annabi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. ani stahallat ummati khamsan fa alaihim ad akan zaharat tala'un وشرب الخمور ولبس الحرير يعني واتخذوا القينات كل إيجوان تا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء يارنا ندي يعني إيركوين يعني دهن جو إيرنا الأمة بورينا حللا يعني بندك إيركوين حرما نيجا تو بلاو بكم بريدين بو كلاكا بتو alboro da alboro mu koycer ga yadin <laughs> ga bala'i ne irse yadin ga bala'i do ne bala'i ne wallahi nisa ne nisa wongore no lesbian dai mm-hmm. asilamai zo ne fa ya kan kai fanni ba da ka gar inne dukke fari yanno gora su gingar arsinda arsilam kai sai mm-hmm. zango mun ba irgina o oh, a aga halala sai amma ir arsilamai illa bora irno gaba da ka gar ke fari gaba in ga ke fari eh, of the ara mm-hmm. amma ba dai kan ne. Ina bora kul mite pe ila kuno addini do harini ne imam ne bala yo duma bare godi ga dangal amma ga tabbatan di kan sheikh abdullah da sheikh eh, shamsuddin illa bai arsilana na bunu wallahi di fatta boraidin an kulki bangai ga bangai wallahi bai ka arsilana sina sannan wani sai sheikh abdu sheikh eh, shamsuddin wakir ni ha zan cewa kai ne lokacin di irsin mhm. yanzu lokaci ifoti uku bai kai kaiwa ga kandar sai labora balawo kana kame dubare kan giga ka sanai kan bada ise balawo de matukan alfaga na fillayir da shek abdallah <clears throat> eh, balawo jina harino kan a wana gurziga alfagai ne isa kokoro al'ummasi annabi na irko subhanahu wa ta'ala a amanga wani al'umma wani ami wani talai kokoro kalkayan dohane amma wani go talai kan yan irko subhanahu wa ta'ala simo kaga al'umma gona igwara li anna ifatta adara zama adama izano gin kai fandi ngadin an nasara kan na mota te ifa sai mu isine yar har da montero ramu zuru ki ga donda borai se isa har da montero ra amakoi mun ko da hajiyo dan isa san su dan amagoi amma warno na harite warna gisi a wani ka'ida bon dina mm. ka'ida fokero a site adam na zirko min takami gisa ka'ida bon kullum manenin na irko e ka'ida ka hmm. guna haikan ga kai fandi albodo kushi da ya ya ga hmm. ta ce fare kai wa sauna da ira ila ne ce fare ga te igor ga zindi bo yayi gona ga zindi na'am ce fare kan igana ila baira hmm. ce fare wa har hin kase no haya da igwa tabbatan di na'am igina ine demokrasi mm. asi demokrasi ce fartare no mm. kai alfuga yana tabbatar ne da aki to ya mm. to dum ine demokrasi sai ne ngena eh, tabbatar in kanta da arsila duk dukurandiya na'am wai la kafarai bumbo ga atangam ya tangam kafarai bumbo da ga dikan lakkal sadi inga yidin dai annasarai inga din yahudai ga dikan manti adamai za tarai ne kwa amma ina tabbatar da harhin kawo sai aski gaba a madirgafon islamai wana na bayra ni ma arsila no tanjo ga arsila no tanjo inda ido kula sidu fondo goto arsila mai to agu da bar zare da kan sai no ina tabbatan da inga ido kan hmm. na mu ka arsila mai la bayra amma arsila mu fogo na kan simba ba ni lakkal wara kula gane o oh, ibumbodo ibo gate hmm. iman mo fi sai da kala borfo ga mila kan ayo ne yandu ma da te dini dine adamai zai rikoi ga borri an zano labu filani ya cin gote rikoi go morai ya dinga borfo fulu kire sai ni ga danji ku ga danni bon obo na ya din mono boradin sara din sara afon lonkano ya din mono labu margeno te kunwa mhm.

inda damun damu no kati aran ma woka da ni kertoto ma fasil arsilam subrante kango gir gondo mhm. inna bore mo wani gutun hasarawai kango gate ifo ifono go kan dai wal ifono kati sabiro kan kan dirga kan kano dingeno no kara irgo aran namat ka alfagay salanda in bore mo wani in ka ta iri salan gutun hando kara irgo kan signe december kan mayyano gafiti 31 jafari kai yanni annabi isa irko izano donc waregin arsilama arsilamais amana hagu ama fete bande alfagay in boreno hayandi zata ina wakati wo kan bon irsalan kanti luwato luwato inga bai ka afo da annabi sallallahu alaihi wasallam ane mal'un mal'un mal'un man amila amalan qawlut la la laharino la la laharino irko la no tabbata wa mai bora kan ana lutance goduma go pede ne ya warku na albor ne albora ne ya fosina albora ceci banna banna irko ne wata batinga yari no matano ka ibn abbas ina ha ifo kati bore ichito ani im koy da bora cinari ko kuma im kwara bora kul kani mino tondiyan ina tan kwara bora kul ma bon marte pede no irko ka pede lali tabbat wo lesbian lesbienne mo matkan irkon pede lali yana mo irkon mo lali yani no irkon yana ne zabara kan na gote dabara kan te alfa'il wal maf'ul annabi ne ikulli niwi shari'a la wo se ma fosinai irgir ko waare irko subhana wa taala milla bo gorandi bani ama tunandi bani e eh, ir wona worfo gona kan a gottan gam labosi mhm. deputera de honorable mani jobi irko na batu irko na batu irko na batu agotan aslam sai wani gaba ka nan ga aslam tare do banni irko irko ya do da irko mi kira bo banni war kurkan ga koi gogoro in nono ruma ganin kakan basannu gane ni yadda lesbian da dite da inino inci irko igin ware war kurkan ne norodin ta norodin mabarga ta sai duriga amara. weliga irkowaanay ilaa buuba ku kan fitin jeejaasi irkol midbad kawaana irkol buu ku kan rabaa ilaa buu irkolna anuumaro tonto maalbarkana anuumaroga nibahay kaga karani alfabe gorkana neerwano dhimata neeroo dhimaan buga tabat laabura eh, dabalahay goka agamantingi nagana kai zaayan bay zaa'izay kunaaguga irga irgirkon waaray إلكو سبحانه وتعالى من لابو تنين دبانا ما كنين دبانا إلكن فني إلكو مع السلام تري باك سنيدا فندورا إلكو تلكي باك إيه باك سنيدا فندورا إلكو سبحانه وتعالى أما لابو بكر إيدا فندورا إلكو واري إلكو سبحانه وتعالى من لابو سوجي irko mid waa fitina amid waa balaawu irko subhana wa taala amanijare izay batu albandow babdatija mazanka irgi irko hare irko subhana wa taala amata irse wakena borim waayininda irgani sheekh sheekh abdallah wala sheekh shamsuddin eh, yow kanka ama gaarisi naam اللهم اتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل آمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين. اللهم, اصرف عنا البلاء والزنا والزلازل وسوء الفتن والمحن يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية الدائمة يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون نعم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 500